أفاض على عباده المؤمنين بالبر والإحسان وأرشدهم إلى طريق البذل والإحسان وحبب إليهم السعي في حاجات الخلق وتفريج الهموم والكربات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الخلق وأفضلهم برا وإحسانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تقوى الله حبل الله المتين من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها عباد الله أنا أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تكي مصاري السوء وصدقة السر تدفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في الأمور عباد الله إن عمل المعروف واصطنائه بين الناس كل الناس مسلمهم وكافرهم وهو من احب الاعمال الى الله عز وجل وبه ينال المسلم خير الدنيا والاخره ويقيه الله مسارع السوء ومواقف الخزي والذل والعار في هذا الدنيا وأما في الآخرة فيكفيه فخرا واعتزازا أن يكون من أهل الخير والطاعة والفلاح والفوز والنجاة فطالما كان من أهل المعروف في الآخرة قال تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون قال وأنتم تصومون وتصلون وتهجون قلت يتصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن طريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقه ومبادعتك امرأتك صدقة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي شهوتنا ونؤجر قال أرأيت لو جعلته في حرام أكان تأثم قلت نعم قال تحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير عباد الله علينا أن نتقي الله في أنفسنا ونساري إلى فعل الخيرات فاستبقوا الخيرات يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال أيضا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الذكر والآيات الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم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 bayan Allah bayan haka mu sani cewa musulmi mutum ne da ya kasance yana alheri cikin rayuwarsa duka musulmi ba a dokan sharri wurinsa musulmi na gudun sharri baya aikata sharri wanda ya fi kowa a wurin Allah shine mai infanar da mutane bai yiwuwa ka infanar da mutane shi dai ka kasance kana son alheri kuma kana aikin alheri bai yiwuwa musulmi ka zama mai cutar da mutane kuma ka zama yani cikakken musulmi a'a musulmi ana cutar da shi ne amma shi ba zai cutar ba musulmi ana cutar da shi ne amma shi ba zai cutar da wani ba shi yasa bayan Allah musuluncin mu ya nuna muna yin alheri da nagarta mu yi ma musulmai alheri mu yi ma alheri dabbobi mu tausaya musu bal cikin komi ya kasance musulmi za ka samu riba ne shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'ul ma'ruf taqi masari asu kaga yin alheri yin nagarta wanda ke alheri dare da rana Allah zai hana shi ya yi mummunan mutuwa me ake nufi da mummunan mutuwa shine mutuwan da za a ce Allah ya ciyaye Allah ya wadar ba mu so haka ba ka mutu kan hanyar da bai dace ba in kana alheri ma iyalanka ma yaranka ma makwabta musulmai har na kana musu alheri wannan alherin nan ce zama sababi da zai hana ka kai mummunan mutuwa shi yasa musulmi kuma tabi'ansa kenan ta'adansa kenan aikinsa kenan musulmi mai rahama ne musulmi mai tausayi ne musulmi baya fadin sharri baya aikata sharri she dai a cikin kuskure in yayi kuskuren kuma ya gane ya yi laifi she ya tuba zuwa ga Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa sadaqatu sirr kaga sadaka a boye wanda wani bai sani ba tsakaninka da Allah annabi yace tutfi wa ban rab. yana yayi fushin Allah in Allah ya fushi ya yi fushi da kai she kai sadaka tsakaninka da Allah wani bai sani ba wannan fushin nan she Allah ya huce ba zai yi fushi da kai ba kuma sadaka a boye wani bai sani ba baka gaya ma wani ba matanka ma bata sani ba yaranka ma ba sani ba makwabta ma ba sani ba tsakaninka da Allah she kai to ya sa Allah ya yi hushi da kashe yadda da kai kuma aka ce sadaka ba wai dole shi ka ba da biliyoyi ba a'a kowa da ikonsa kowa da yadda Allah ya kaddara wani na nan don tusi da zai bayan ya fi 1 miliyan wani saboda imani saboda shi ma nashi kenan juhudul mukil shi yasa bayan Allah musuluncin munga. wasilatun rahim annabi yace sada zumunci kuma shi ma me tazidu fil umr yana karama mutum yawan shekaru wasilatun rahim sada zumunci danjinka familinka kanninka rafaninka kana kyautata musu kaka nuna ka isa kaka nuna ka fi su saboda Allah ya baka ilimi ko ya baka sarauta ko ya baka arziki a'a ka sada zumunci shi ma me yana kare shekaru shi malama suka ce me ake nufi da kare shekaru in kana dan 40 years kana sada zumunci za a kara maka 10 years ka yi me ka yi 50 wannan suka ce eh, bai da ban mamaci aka ce ah ba Allah wai ya zana komi cikin lauhin mafuzi ya kare ba sha Allah wai a gaya muna yamhu Allahu ma ya sha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab Allah ke share abin da ya ga dama Allah ke tabbatar kuma abin da ya ga dama kun littafin wurin sai ke ba wurin keke ba kun gane an ya kara ma wa zai sani ba wanda ya sani shi san Allah ya ga dama shi ya ce kai mutumin ga ya yi ibada ya bi ni ya bi mala'iku ku kara mai tayyes kuma ya yi 60 years Allah ya ce yamhu Allahu ma ya sha'u ya ga dama abin da ya ga dama shi ya share wa yuthbit abin da ya ga dama kuma in ya zana shi ya tabbatar da shi bai sharewa wa inda hukumul kitab lauhil mahfuz hannunsa yake ba hannun wani malami ko wani sarki ko wani da kai da shi ke gaba ba hannun shi yake ba hannun Allah yake haka wadansu maluma suka ce wadansu maluma suka ce a'a shi abin da aka zana cikin lauhin masu bai bushewa amma kari a cikin shekaru shine Allah ya sa shekarunka su yi albarka kana dan 40 years She ka yi aiki rayuwanka ya albarka ya fi wanda ya samu 100 years kamar yadda mutanen farko rayuwansu na da albarka ka gan salaf magabata ka je a ce 50 years yayi amma je ka duba ya karanta ya je yaki ya wallafa littafi ya yi kaza ya yi kaza mu da kai kuma cikin 10 years nan duka daga facebook whatsapp youtube telegram wurin kawai mu ya kai kaga rayuwan da ya albarka ba kenan ka samu 24 hours da sallan farilla ba lokacin da ka karanta qur'ani ba lokacin da ka ce subhanallah ba lokacin da ka ce alhamdulillah kaga mutum ya samu 45 minutes yana cikin whatsapp ya sauraro ya sauraro ya 45 minutes na duka ya wuce bai ce subhanallah ba bai ce layi ba bai ce atubu ilallahi ba bai ce wala da wala quwwata illa kenan rayuwar ya je banza saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace awa daya sa'i daya na ka nuna maka ranar tashin kiyama baka ambaci sunan Allah ba she kai da na sani ka ciza hannunka kana ga ya je banza awasin nawa suka je banza da basu yi amfani ba ba iyaka yau ko dan uwanka ne zaka call sa ka kai awa dai kana neman ka call sa baka ya bishi ya bishi ya bishi ya bishi amma bai da lokacin zuwa masallaci bai da lokacin ibada bai da lokacin jin wa'azi ko fanjinan sa ake wa'azi bai fitowa ya ce ku je Allah ya kama muku kaga rayuwar da yayi imfani ba kenan amma wanda aka same shi kullun yana cikin abinda Allah ya hore shi to wanke nuna rayuwar yayi imfani Bayan Allah mu sani addinin ya hore mu da yin nagarta kakka zama mai sharri kakka zama kowa na gudunka kakka zama baka da alheri in kai magana ce a wane ne kar ya yi in kai alkawari ce yana saba alkawari kai da iyalinka ana gudunka ana kukanka yaranka suna kuka da kai matanka suna kuka da kai 'yan masallaci suna kuka a'a Allah ya ce fastabiqul khairati kun rigangantun juna cikin yin alheri musulmi ana taka shi da shi bai taka wani ana zagin sa da shi bai zagin wani ana rama mai da shi bai ramuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba rama ma kansa ba ai mai laifi ya ce yaushe na rama yaushe na faji yaushe na yi kada a kaji da can barin baka wani kissa kasancewa musulmi ana taka shi ne ba shi ke taka mutum ba an je ghazwatu banil mustaliq wani yaki ne aka je ana dawowa sai sabani ya shiga tsakanin sahabai cikin sahaban dayan mutumin abdullahi bin salul ne dayan kuma mutumin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi mu ce ko yana da gangantaka ko ko a'a ba ma mutumin annabi bane amma cikin sahabai ne da gaddama ya shiga tsakanin su da annabi ya zo zai yi hukunci shi gane mutumin can mutumin abdullahi bin salulun nan bai da gaskiya annabi kuma ba ruwansa da wai kana da masayi ko kai sarki ne wanda bai da gaskiya shi ga mai Wani baka da gaskiya tuba zuwa ga Allah sai labarin ya kai ga abdullahi bin salulun aka ce a ah, ai wane da wane suka yi fada wane makwabcin kan nan dan uwan kan nan ai annabi ya ce bai da gaskiya ce kowai eh saboda shi ya karyata mu mu danjin mu aka ce kuma eh, ku an ce ku makaryata ne ce wayo ma mithluna wa mithluhu kwatancen da kwatancen annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kwatancin, yani misali larabci karin larabci da ake cewa sammin kalbaka ya akuluka wai kai kiwon karenka ka duba karenka da cewa amma karshe zai canje ka habaici ya ma annabi Muhammad kaman mana wai su sun duba annabi an koye shi daga makka ya zo madina mun kama mai yau da ya karfi zai zo yana ce mu ba mu da gaskiya la in raja'na ila al-madinati la nukhrijanna al-a'azz min al-azab ce ce yanzu daga yau muka koma daga madina kaskatattun nan foreigners nan to she mun koye su kamar inda wadansu ke faɗi ba kowane mun koye shi kabilanci kenan musulunci bai san bako ba musulunci in dai kana infanar da mutum kana infanar da gari to kai dan gari kenan in dai muka koma shi mun koye su shi aka gaya ma annabi muhammad ga abin da abdullahi bin saluli ya faɗa annabi bai tanka ba ka san munafinci kuma dodo ne in ji bahaushe munafinci dodo ne kun san abin da yasa sa suka ce a dodo ne yana da ban tsoro ne saboda yana jujjuyawa ne she yayi munafinci yana zagi kamar ya hadu da kai kuma she duku sa maka yana gode maka munafikai halin su kenan to al'adan abdullahi bin salu ranan juma'a na annabi shi yake yi ma annabi madaha wanda kuka gani ake yi ma limaman mu na dan nan she ga ana bin limami ana yi madaha to shi ke yi ma annabi madaha shi kuma ga abin da ya faru ya ga juma'a ya kai annabi na shigowa shi mai shi fara ku mama shi shi ya shirya da mu shi ya yi kaza shi ya yana faɗi shi kowa sahabai tun da suna suna tare da fushi suna tare da fushi saboda da maganan ya zo sai umar ya ce ma annabi muhammad ya kai ma'aikin Allah ba ni izini in fidda kan wanga an ne wanda zai gaya maka irin wanga magana annabi ya ce ku cale shi ku cale shi da za mu kashe shi sai an nasu ce to musulmai na kashe juna kuma kan shi ku cale shi yana shigowa yana madaha shi masallaci kowa ya fusata yana cikin madahan shi kai shi zauna wurin nan daga yau kaka kara tsaci ka ce za ka yi kai munafiki ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kaman bai gani ba yana gama hutuba an yi sallah an kashe ce ya ya kai umma kana ga yau in nace a kashe shi a kashe shi ce eh yace to da jiya tun ranan nan da na ce a kashe shi ne da an samu shakka cikin me cikin sahabai waɗansu kabilanci zai za su amma kowa yanzu gaskiya ya bayyana da na ce a kashe shi wallahi an kashe shi abinda nake so mu gane cikin kisan ga musulmi baya ramuwa ma kansa musulmi na yafewa ne musulmi na alheri ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu zar abu zar ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu hannu da shuni sun je da lada ma'ana masu dukiya sun je da lada suna sallah suna azumi suna annabi ya ce kuma kuna sallah kuna azumi ya ce amma suna sadaka da dukiyansu mu ma ba mu da abin da za mu yi sadaka annabi ya ce babu zan kai ma kana da abin sadaka sai ce me zan sadaka da shi ya ce sadakan shi ne hata kan hanya kwalba dusi kaya ka fidda shi kan hanya ka aje shi inda bai cutar da mutane sadaka ne cire datti kan hanya cire abin cutarwa kan hanya na bai ce mabusar sadaka ne wa hidayatuka tariq sadaka kana zaune kawai she ga wani ya bullo ina ya fito wai ba kauye ne yana neman hanya ina ji dan wani ina ji dan wani ina ina unguwa kaza ce ka tashi ka ce in ka bi nan ka shiga nan in ka je gaba ka tambaya han nuna maka ka nuna mai annabi ya ce shi ma sadaka ne Ciga almajirai yana akwai wani da ke da wannan kokari wallahi ko yana cin abinci ne in ka zo ka ce mai ina hanyar bako flat ya ce zo mu je zai mu je eh shi ma wurin ya fi mu duka eh ji almajirin na daya an gane wane ne eh shi dai baka iske shi ba su ba sai kawai ya shiga gaban ka wane ina ka fito yace ah, wani ya zo na je nuna mai hanya shi ma sadaka ne kun fance karatun ku annabi Muhammad Ya ce wa aunuka da'if bi fadli quwwatika sadaka ka agaza ma raunanne saboda kai kana da ƙarfi in ma raunanne ya kawo kaya bai iya aza ka aza mai ka kama mai wani riwaya wai ka haza mai kan abin hawansa ko ka sauke mai a'a wani zai nuna mai shi mai kaihi ne yana son ya cutar da shi she kai kuma kace baka yadda Shekai ma ka nuna kaihinka wanga duka sadaka ne wanga duka sadaka ne kai annabi muhammad ya ce hatta ka je ka kwanta da iyalanka shi ma sadaka ne shi abu zai ya ce a'a a ya ce ahaduna shahawata fa yakunu lahu ajr dayan mu zai biya bukatan sai samu lada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to ba ni labari da zaka je kai sabon Allah ka samu zunubi yace eh yace to abin ban mamaci kun kuka yi laifi an lissafa muku to hakan kuka yi alheri kuma an lissafa muku a baku alheri saboda shi bayun Allah musulmi wallahi sharri baya fita wurinsa musulmi mai alheri ne musulmi mai nagarta ne musulmi mai yafewa ne musulmi mai hada hankulan mutane ne ba mai raba mutane ba ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kai musulmi gabobinka duka na binka sadaka kowane rana da ya bulla gabobinka na binka sadaka ya ce ka kai mai ka sasanta tsakanin mutane biyu sadaka ne ka taimaka ma mutum kan abin hawansa sadaka ne kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal kalimatu tayyiba sadaka kai kai ma mutum maganan circi ma sadaka ne kana nan asuba an kwankwasa maka kofa wane ne wanga lokaci zai ce wallahi malam wurin ka nazo lafiya da wallahi ban da lafiya ga takardan hospital wai sai magani kuma kai malam ka kwanta ba san ko baka da komi ba ke lokaci shaganka da jallabiyanka da fari guda da dare ka wance da safe ka press ka sa ka sa fulanka ana ganin a shama duka naka ne eh akwai ire-iren waɗannan mutane yana asken imani kan shi zo zuwa ne na jin daɗi ashe shi da dukunu ke koko a kowane dare dukunun bai kada shi bane shi ma bai kada dukunun ba amma kuma amma ya fito waje malam zaka gansa fas je mu fari takalmin malam mai kyau ya sa watch ana min kafin a cire sallah ya yi alwala ya shigo masallaci ya bautata wa kai su wani na jin daɗi ce imani ne eh akwai wani kuma ga shi da ta koyata amma bai huta ba kullum bibi wai pressure me yasa lissafi wallahi akwai shi wallahi ni na ga babban mai kudi ya je asibita aka ce tari ke tare da shi kuma yunwa ya kawo tari babban mai kudi tari aka ce lafiya to wai bai to bai da samun cin abinci ba ba kudin cin ba ne amma bala'i shi ne bai da lokacin cin abinci wallahi ni na san masu kudin da ke cewa wani lokaci shi da kan zai tambaya yau na ci abinci ko ban ci ba <laughs> ka san mutum ya wahala kai da hayya ala salati bai wuce ka kada kamata salati bai wuce ka kai da wanga mutum kun zama daya wani arzikinsa bala'i ne fala ka wala salla bai ci bai sha ba kuma ga kudi to shi kai talakan ga an kwankwasa maka kofa wane ina neman kudi na sai magani zan je hospital ina kaza she fito kai kuma ga kanan Allah kawai ya san halin da ka kwanta shi ka ce mu wani to Allah ka kawo muna abin ba be nan muna kama da masu kudi ne amma ba mu da Allah ka kawo in Allah ya kawo zai yi maka annabi ya ce shi ma kaman ka shi kenan sadaka ne kai ka tuna shi bai san halin ka ba da san halin ka da bai zo ba eh da ya san ya zo bai samu bai zuwa ko dai eh wai waɗansu kabilu suka ce ka roƙa ka samu ma kaskanci ne ballace ka roƙa ka rasa wani habaici ne ma'ana ka roƙa a baka shi kaskanci ne wa ke so a bashi wanda ke so a bashi ya daga hannun gani babu babu ba mai son a bashi sau shi kaga mutum ya samu maka kofa inda da gaske yake saboda yanzu karyan ya yi yawa ɗan lokaci ma mai gaske ya zo ma shi a kore shi saboda karyar ya yi yawa nawa nawa nan musulmi zai zo a tausaya mai a bashi kashe shi a gane makaryaci ne kashe shi gane barawo ma ne nan wani ya zo lada ne musiba Allah ji kansa Allah ya sa aljanna ne makomansa Allah ka hada shi da mala'ikun rahama wani ya zo ya bani jikin shi duka ka ce yanzu ransa ya fita ka ce yanzu ya mutu wallahi da kana da aljanna ma ne ka bashi ya zo ya ce gani kaza kaza na tare jama'a ka tara kudi malam shi mai zo ya ce kai malam karya yake yi ya ce duha saboda Allah ta ni da shi ce malam karya yake yi ni ma ina duban kaman suwa ne da son magana ban tanka shi ba ana nan shiga wani almaji ya ce bilal bilal ya zo ya ce malam wallahi karya yake na san shi ah. wanda kun fuskan shi baka ga yace ya zo habo saboda shi ba mu yadda yanzu nan shiru kawai shi aka kama banejin kanshi shi aka fidda malam kanshi yani bacin gashi hu ba abin da ya same shi haka cire na hannu kuma ba abin da ya same shi haka cire na kafa kuma ba abin da ya same shi ƙarya wallahi akwai wani da kofan gan shigo da rarrafe shigo da aka tara mai kuɗi da ya kai har ga shi sai a shi gudu haka bi shi a sai wanda ke bisa ba ya fi shi gudu <laughs> kaga irin wan wani lokaci shi wanda ke ya kamata a taimaka mai saboda irin waɗanda shi su hana taimaka mai Allah ka kare mu duniya ya lalace duniya ya lalace to amma duk da shi bawan Allah ko karya yake yi ya zo in ka taimaka mai kai ka samu lada eh ko karya yake yi in ka taimaka mai kai ka samu lada bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta tafiyan da za ka yi zuwa masallaci sadaka ne watu mitu la'ada an ke sadaka kuma ka gusar da cuta akan hanya shi ma sadaka ne Allah madaukacin sarki ce ya yi wallazi na amanu kaw wafu waf'alul khaira la'allakum tuflihun Allah ce ya ku wadanda kuka yi imani ku aikata nagarta in kuka yi haka za ku yi me za ku yi dadin kai Allah ka sa mu cikin dadin kai bayan Allah shi ya sa musulmi ana son shi da alheri ana son shi da yin nagarta in ka ga mutum ya shiga cikin wani hali ka tausaya mai kai kuka saboda baka san yadda zaka kasance gobe ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kan mimbari shiga waɗansu mutane sun shigo masallaci saboda talauci ba su da matufan sawa me shi zai samu wani kwarjan lene ya rufe siraicinsa ya zo ya saya ga ko inansa bayyane suna da yawa kuma sun shigo masallaci suka ce annabi wurin ka muka zo mun zo ka taimaka muna sabai suka ce annabi idanunsa ya yi jawo ransa ya bata ce ku yi sadaka ku yi alheri cikin maganan san gidajen kuma ba su da nisa ba kamar nan bane wani ya fito Libanon wani ya fito zenu wani ya fito Tab'a gidajen na kusa ne garin bai bude ba annabi na magana shi wani fito ya fita ya je kawo a loka daya na alkama a aji wani ya fita ya je kawo fula ya aji wani ya fita ya je kawo riga ya aje wani ya fita ya je kawo shi haka aka tara ha aka tara tuli biyu na abinci da na kaya sabai suka ce shi muka ga annabi ya fara murmushi ya fara dariya ya ji daji to haka ke su shi sabayin Allah mu kasance masu yin alheri mu kasance masu yin nagarta bayan Allah sako na na karshe shine muna da wani malami da bai da lahiya daga akra ya shiga cikin wani mawuyacin hali bayan Allah mawuyacin halin da ya shigan shi ne za a yi mai operation zukiya kun san operation zukiya kai Allah ka ciyaye mu Allah kakka jarabce mu da abin da ba mu iyawa za a karbe shi 600 million 60,000 Ghana cities. ka san wanga in ba business babba kake yi ba ka shiga matsala Allah muna muna ka da sunan ka masu girma kaka jarabce mu da abin da bamu iyawa saboda yau cikin mu duk wanda aka ce ka 60000 Ghana cedis an kama matsala an ce kuma ba ya aikin ba kuma ba yadda za yi ce mutuwa wallahi an bugo mini waya tun shekaran jiya mun je mun gabawan Allah malami ne da iya ne kai wani abu she wani gari eh sosai ku kawai wani za a kola ce wani muna neman ka da ce to na baya amma Allah bai azurta mu da wannan gane ba ko ba haka ba duk mai kudin da ka kolin sa kace abu kaza ina so to gobe ya ga kolin ka ma <laughs> bai doka eh wallahi gobe ya ga kolin ka bai doka wai kana taksi mutane ne tun da malam bai ce ku bani ba ku bani wai ku ba bayin Allah wallahi in ka ba Allah zai karba kuna fahimtar maganar shi yasa bayan Allah muna neman taimako muna neman taimako in muka kare sallah bayan Allah ko da 100 gana 100 gana mutum 20 muka samu za mu yin ba da 100 gana ko ba mu iyawa ko ba mu iya ko da 100 gana mutum 20 ne malam ganawa ni ne farko wanda ya ba da 100 gana masha Allah mun samu mutum biyu bayan Allah hundred gana ko da mutane ishirin muka samu mu ma mun yi ko ba mu yi ba to bawan Allah kai mu yi ko kai. Allahu akbar ga Alhaji Abdul Karim shi ma zai bada nashi Allah ya saka da alheri masha Allah duk wanda ke da shi kakka yadda in ka je kafin mu kai sallah shaitani zai same ka ga yayana ko kanina ne Alhaji Ulman shi ma kai babanmu da kanshi eh Allah babanmu Alhaji Ato gashi shi ma ya bada nashi Allah ya saka da alheri wanda ke da handadi ya bamu ka mu ka ce Allah ganawa Allahu akbar gashi nan ga mutum na biyu ga na uku jazakumullahu khairan masha Allah ga kudin na fitowa wani abu shaibu na Abbas in ji wani wai well bank kenan eh sunan da wani ya samu da kenan ibn Abbas Allahu akbar ga dai kudin na fitowa Allah ya saka masha Allah masha Allah masu 100 su bamu yan tantan yan tunti ku ku bari muka kare sallah ku kawo naku Allah ya saka muna da alheri masha Allah jazakumullahu anna khairal jaza Allah ka sa mu fi haka Allah ka taimaka muna za ku ji labari abin da muka samu in Allah ya da sabon mako muna samu za mu doki mu kai masha Allah jazakumullahu khairan Allah ya taimaka Allah ya saka da alheri masha Allah barakallahu fikum wa kathara Allahu amsalakum Allah ka yawaita ire-irenku bayan Allah kamar yadda kuka sani in mun kare za mu bari jama'a su bi cikin jama'a su amshi muna kudi saboda taimaka ma bawa Allah ga da ya shiga cikin matsala na farko Allah ka bashi lafiya Allah ka bashi lafiya aikin da za a yi kudin da za a nema Allah ka sa a samu kudin in ma an samu Allah ka sa a dace da aiki Allah ka karba mu da baci daya bayan haka muka kare in Allah yadda muna da daura aure nan ga da za a yi in ka duba safin farko za ka ga iyayenmu baban mu alhaji ato gashi nan ya zo yana saran ziyarar mu dattijo ne Allah ya bashi tsawon rai kusan ma yau muna tammani a shama ma ba bai da sara Allah ka ja zamanin sa Allah ka bashi lafiya Allah ka kara mai lafiya Allah ka kashe shi kan tauhidi Allah ka azumta shi kaliman shahada iyayenmu da suka gabata Allah ya sa aljanna ne makomansu mutane da dama sun zo akwai daura aure kuma za a tabbatar da sunna menene sunnan shine kullum muna kuwa muka ci mu bar kwaikwayo da amna lahadi lahadi lahadin abai ko ba haka ba ce shi za yi ana gama juma'a za yi ne za a daura aure wanga babban alheri ne wannan nuna wa'azin na infani yau iyayenmu su alaji a su su ina nasu al'amari ya saurar gare mu ga su alaji uluman ku yi kokari malumma almajirai a yi kokari in ka samu buki kakka yi shi ranar lahadi me yasa shi lahadi aje shi kowane rana ba dole ba ne ka yi shi juma'a amma lahadin nan na yahudu da nasara ne ko dai ba mu yarda ba ne annabi ya ce la tattabi'unna sunan man kana kuma hazwal quzzati bil quzza yanzu ya kai ga yin mu ma mu sake mana alaji ulman Allah ya ce summa ja'alnakum khala'ifa fil ard linanzura kaifa ta'malu Allah ya ce muka sanya ku mamaya kagan alaji ulman da saura wurin ya sun ba jin mu ba da mu ake ba ko ba haka ba sai dai mu koma ba muna kallo yanzu mafa in taro ne in magana ne in shawara da shawaran samu Allah ya ce saboda ya ga mu ma abinda muke faɗi mun yi aiki da shi ko ba za mu yi aiki da shi ba ne mu ma mu sake mana saboda yanzu ina da aure wani ya isa ya ce min she na je da shi lahadi ko ko alhaji ulma ne zai aurar da yaron sa she wani ya zo ya ce mai me yasa baka je da shi lahadi ba a'a ce mu za mu sake she mutane kuma su koyo da mu ba ku gane ba saboda shi mu yi kokayin mu ma mu sake yau shi da haka zo aka ce mina yi akwai daura aure ma mu hajiya hawa ita za ta auratar da yarsa kuma ga almajirin mu wani shi ma dan ne na alhamdulillah yau shi aka ce juma'a na to an gama wa'azi ya yi infani ko da yi infani ba eh, maroka ne ko mawaka ne ake shi a cira akwai kujin kuma ya cira su aka ce za a yi ne za a yi wa'azi ne ko ko mu ce za a yi shi ne ranar lahadi saboda shi bayan Allah in muka gama sallah an amshi fi sabilillah muna gayyatan kowa kowa ya zauna annabi muhammad wai hakkin musulmi kan musulmi shidda ne daga cikin shiddan iza da aka fa ajibu ya cirawo ka ka amsa gashi mun cirawo ku an gama sallah ku zauna a daura Allah ka sa albarka cikin aure. Allah ka karba muna ko kuma Allah ka yafe muna in Allah ya yarda wai a sanar da jama'a karatun maza da ake yi kowane litani talata larba tsakanin magabi da ishayi an soma karatu haka kuma halkan kuma da ake asabar da lahadi shi ma ana ciki an soma shi yasa ana gayyata ka je ka nema ka samu two hours ko 30 minutes da zaka doki karatu ba haka ba wallahi ba can. Allah ka karba muna rabbana minna tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana la tada lana dhanban illa wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala su'an illa sarafta matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa wa auladina wa jiranina abadan ma ahyaytana waj'al al waritha minna